الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين بركة مرسى دعاء يوم لحدي شا شا لوني ما شا هدوه sha hudu ga watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai sha biyu ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun kammala magana ne akan annahayu haka ne ko saboda kai wadatar za mu tashi magana akan al'am ne jamil wannan kuma shine darasin mu na nawa goma sha takwas بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال العام وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه جميل جدا wannan shine abin da al'imamul zuwaini ya faɗa cikin littafin alwarakat duk gaba daya nan gurin mas'aloli ne guda uku ya tare su a cikin wannan magana sharhin da za mu karanta zai mana bayanin su ɗaya-ɗaya mas'ala ta farko ta'riful am ta'riful am za mu fahimce ta daga inda yace wa ammal ammu fa huwa ma amma shay'aini fa fa'ida lafazin am shine da abin da ya kunshi abu biyu zuwa sama ma amma shay'aini fa sa'ida abu biyu zuwa sama da biyu shine am amma abin da yake nuna daya kadai ko biyun kadai baya zama am dole sai ya zanto min qaulika ammamtu zaidan wa amran bil ata a larabce a cikin lugha kakan ce ammamtu zaidan wa amran bil ata na game zaidu da amru ta hanyar kyauta na game su da kyauta wa ammamtu jami'an nasi bil ata a larabce kakan ce na game dukkan mutane da kyauta kun gane ko wato matsala ta farko dai da ya kamata mu fahimta ita ce ta'ariful am ta'ariful am an gane ko to matsala ta biyu ita ce siyagul am an kaga dama kuma ka ce alfazul am duk abu ɗaya ne wannan shine ya fara ta da cewa al-mas'ala ta bidin wa alfazuhu arba'a me yake nufi da alfazuhu siyagu wa alfazuhu arba'atun ga sunan na farko al-ismul wahid al-mu'arraf billah kadaitaccen suna wanda aka masa ta'arifi ta hanyar alif da lam ina fata an fahimta alif da lam dinnan tasa ya zama am da aka shigar da alif da lam a cikinsa na biyu ismul jam'i al mu'arraf bil lam suna na jam'i wanda shi ma aka masa ta'arifi da lam an gane ko na uku wal asma al mubhama da sunaye waɗanda suke ɓoyayyu akan ce akwai suna ɓoyayye cikin larabci kamar allazi wani mutum ba zai zo bai ce ni ne allazi domin allazi tana gaskatuwa a ganka tana gaskatuwa a kanka tana gaskatuwa a kan shi kamar lafazin man fi man ya aqilu cikin abin da yake da hankali wa ma da lafazin ma fi ma la ya aqil cikin abin da baya da hankali kaga lafazin ma يصدق هذا اللفظ على الشجرة ويصدق على المدرسة ويصدق على السيارة ويصدق على النعجة ويصدق على الخروف ويصدق على كل ما لا يأكل لفظ ما يقص كتني أكن دق أبن دبا مي هنكلي با تكاغا وانا أسماء المبهمة كنا وما دمنني وأي في الجميع da kuma lafazin ayyu shi lafazin ayyu yutlaqu ala al-aqil wa ala ghayr al-aqil an gane ko ayyu al-hizbayn ahsa lima la bisu ayyu al-hizbayn ma'ana kaga ayyu na gaskatuwa akan abu mai hankali da mara hankali ayyu al-fariqayn wa aina fil makan lafazin aina shi ma ya shafi al-makan kowane irin wuri lafazin aina ya shafe shi sawa'un kana manzilan kana masjidan kana suqan kana fada'an laysa fihi ahad al-makan kun gane wa mata fi zaman lafazin mata ya shafi zamani kowane zamani sawa'un kana laylan aw naharan aw duhan aw zuhuran aw asran aw asha'an aw isha'an aw isha'an kaga ya shafi kowane zamani wa ma fil istifhami haka ma lafazin ma al istifhamiyya tastafhimu biha an kulli shay lafazin ma al istifhamiyya kaga ita ma ta dullu alal umum wal jaza lafazin da yake nufi da jaza a nan gurin ashartiyya ma ashartiyya kenan wa gairihi da waninsa wala fil nikirati dala lokacin da ta shiga cikin nikira ita ma wannan ta dullo alal umum kamar fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga lafazin rafas na kira ce sai mai ta shiga cikin sa la la al murakkabatu bi nakirat ita ma siga ce min sayyidil umum kamar ka ce la rajula fid dar to wannan ita ce dai abu na biyu shine ne siyagul umum ko siyagul am ko alfazul am cikin mas'alolin da zamu karanta mas'ala ta uku ita ce wannan wadda zai kawo sai ce wala tajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li an gane ko wala tajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li وما يجري مجرى ba shi halatta ka yi da'awar umumi fi ghairihi cikin abin da ba lafazi ba cikin abin da ba suna ba min fi'ili kamar fi'ili wa ma yujri mazrahu da abin da ke shi ma ma'anarsa ma'anar fi'ili ce to wannan ita ce mas'ala ta uku hmm? ok wal umumu kai min sifatun nutuqi na'am wal umumu min sifatun nutuqi ita ce mas'ala ta uku din har zuwa ƙarshe an gane ko al umum min sifatun nutuqi shi al'umum sifa ce daga cikin suna na lafazi sifa ce daga cikin sunaye na ta lafazi an gaji ko wato baya shiga cikin abin da ba lafazi ba abin da yake nufi da lafazi a nan gurin suna baya shiga cikin fi'ili sai dai ka ce haza lafazun am kana nufin hazal ismu amun amma ba za ka ce hazal fi'ilu amun ba ina fata an fahimta ita ce mas'ala ta uku wala ta tajuzu da'wal umum fi gairihi ba shi halatta da'awar umumi fi gairihi cikin abin da ba suna ba min al kamar fi'ili wa ma yajri majrahu ko mujrahu da abin da ke shiga cikin ma'anar fi'ili wato duka gaba ɗaya matsaloli guda nawa zamu karanta kenan matsaloli guda uku ba aji ne to mas'aloli guda uku kaɗai za mu karanta kenan wannan mas'ala ta uku ita ce أن العموم من صفات النطق وأن النطق شيء أي اللفظ fata an fahimta domin annutuki a nan gudun masdan ne bi ma'ana almantuk مصدر بمعنى المنطوق النطق بمعنى المنطوق yuntaqu bihi huwa al اللفظ to yanzu zamu bi waɗannan ɗai ko kowace mu fahimce ta wato amfanin wannan ka hassare me zaka karanta ta yadda kowanne sai an gama shi sai ka shiga dan uwansa an gama shi sai ka shiga dan uwansa dan karka cakuɗa su da juna tunda shi mai sharhi idan yazo zai cakuɗa ne ya tafi ya rinka bin kamar yadda wannan lafazin shi ko mai lafazin anan gurin bai ce maka ba ga abin da zamu karanta kawai sai ya zubo su gaba daya to amfanin takasimi idan mutum yayi tartibi na afkar a cikin tunaninsa ya to hunaka tasalsulun fi afkarihi fa yaqra'uha mutasalsilatan wahidatan tilwal ukhra hatta yafhamaha wa yastawibaha bi shaklin jayyid to karanta mana sharhin muji i'lam أن البحث في في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من المباحث الأصولية المهمة فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين ومنها ما يدل على فرد غير معين ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة. يجي أنا ya kamata ka gane cewa bincike dangane da dalalatul alfas abinda lafazza suke nunawa na ma'ana min haisu shumulu wa adamuhu dangane da gamewar lafazi game da kowa da kowa wa adamuhu ko rashin gamewarsa ga kowa da kowa min al mabahith al al muhimma wannan yana daga cikin mabahith ababen da ake yin bincike akan su al usuliyya cikin usul fiqh al muhimma wanda suke da matukar muhimmanci wato gane dalalatul alfaz yana da matukar muhimmanci saboda waɗannan alfaz sun zo cikin qur'ani sun zo cikin hadisi wallahu ta'ala ta'abbadana biha ubangiji ya bautar da mu da su gurgurda abin da muka fahimta na umarni mu aiwatar abin da muka fahimta na hani mu nesanta to kaga dole mu gane lokacin da Allah ce bar kaza to wannan kaza din menene shi kaga dole a gurin ka san ma'anar lafazi dan karka hada wani abu da dangin da ba nashi ba ko ka fito da wani abu daga cikin danginsa kuma ka ware shi daban bayan zai iya shiga cikin dangi kaga anan gurin sai kai kuskuren fahimta to anan gurin fa inna hunaka min al-alfazi ma la yadullu ala ya eh, ma la yadullu ila ala fardi muayyan akwai lafazin da baya gaskatuwa sai akan mutum daya kadai to kaga anan gurin idan an zo ana magana akan wannan baka cewa ya shafi kowa da kowa ina fata an fahimta ba za ka ce ya shafi kowa da kowa ba wannan guda ɗayan kawai zai gaskatu a kansa kamar yanzu la'anta da Allah wadai din da ke cikin tabbat ya da abi lahabin watab abu lahab wannan lafazi ne ya dullu ala jama'a ko kuma ya dullu ala fardin wahid ya dullu ala fardin wahid ba ka nuna wani mutum kace akan shi tabbata da take dole sai wannan mutumin guda daya saboda lafazin la yahtamil al-umum ina fata mun fahimta ya dullu ala fardin wahid ba zai yi kace wato ainihin ya shafi ainihin kowa da kowa ba wa ha ma ya dullo ala fardin ghayr muayyan akwai kuma lafazin da yake nuna mutum daya amma ba wani kaɗaitacce ba saboda haka duk wanda ya zo shi din wannan abin ya gaskata a kansa ina fata an fahimta ya zanto fardun ghayr muayyan wa ha ma dullo ala afradillah hasra laha akwai kuma abin da yake nuna afrad ɗaya ɗaya ko waɗanda yake la ha ba su da iyaka ba sa iya kidayewa wato kaga am kenan kullu zalika jaa fi nususil kitabi was sunna dukkan waɗannan kuma sun zo a cikin lafuzza na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan daga nan zaka gane muhimmancin wato al'umum muhimmancin kai gane dalalatul alfaz min haythul umum wa adamuhu من حيث الشمول وعدمه هل هذا اللفظ شامل لجميع أفراد الناس بلا حصر أو يدل على معين أو يدل على واحد غير معين ina fada mu fahimta ala muayyan wani ta yadda wani ba zai yi ba sai shi ala wahidin gairu muayyan akan wani mutum daya idan aka samu shi dayan nan yayi kai ne to banda sauran kenan ni duk wanda yayi ya daukewa sauran idan wani bai yi ba cikin mu to kuma ya zama kowa da kowa mun yi tarayya cikin laifi domin dulla ala wahidin gairu muayyan idan an samu na ɗaya ba a cewa kuma sai an samu na biyu da na uku ina fata an fahimta a yadullu ala jami'in na to kaga wannan ya shafi kowa da kowa yinka baya sauke min yi na baya sauke maka kowa sai yayi a karan kansa dan saboda lafazi ne mai am wato kenan kaga anan gurin eh, wannan sune dalalat din galibi ko ta zanto ala معين أو على واحد غير معين أو على جميع الناس سيتي به وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم كان لزاما على الأصولي والفقيه أن يعني أن يعنى نعم. أن يعنى بدراسة دلالة دلالة الألفاظ ويستفيد من قواعدها وضوابطها wato daga cikin fi'ilai akwai fi'ilin da shi da'iman yana zuwa ne mabani lil majhul bayan da za ka yi gina shi akan mabani lil maf'ul daga cikin sa akwai lafazin uniya yu'na uniya zaidun bi kasratil qira'a zaid kam wato mutum ne da ya damu da yawan karatun littafi zaidun yu'na bi dirasatil fiqh zaidu mutum ne da yake kulawa da karatun fiqh ba za ka ce ya'ani ba sai dai ka ce yu'na da ka ce ya'ani to kuma ya fitar ga wannan ma'anar fi'ilin da kake so wadda kulawa da abu ko damuwa da shi ina fata an fahimta wa idza kana istinbat al ahkam shar'iyya in ya kasance kulo hukunce hukuncen shari'a min al adillati daga cikin dalilai na alqur'ani ko hadisi la yatimu illa bi ma'rifati shurut al istidlal hakan ba zai tabbata ba sai in an gane sharuɗa na kafa hujja kama ta kaddama kamar yadda ya riga ya gabata a kana lizamin alal usuli ya zama wajibi akan dukkan masanin usulu wal faqih da masanin fikihu an yu'na bi dirasati dalalatil alfaz ya ba da kulawa wajen karanta ma'anonin lafazozi don ta hanyar haka zaka yi istinbati wa yastafida min qawaidiha kuma ya fa'idantu daga ka'idoji na ma'anonin lafazozi wa dawabit hada dawabit dinsu ababan da ke kange lafazi kare shiga cikin waninsa sai ce me والعام لغة الشامل واصطلاحا ما عم شيئان فصاعدا وقوله ما أي لفظ وهي جنس من في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره وقوله عم شيء عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة وهذا قيد يخرج, يخرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم كالعلم كالعلم مثل زيد والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة وقوله فصاعدا حال حذف عامله وصاحبه أي فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين وهذا قيد لإخراج المثنى النجرة في الإثبات كرجلين نقول زي تعريف آمني إذا أنت الآن في اللغة شنو الشامل al'am fi lugha ash-shamil wanda ya gamamman abu hadha al-hukmu wannan hukunci ya zama ya shafi kowa da kowa hadhihi al-musibatu wannan musiba ta tsadar abu kaza ta matsalar rashin tsaro musiba ce amma ma'ana ta shafi kowane gari ta shafi kowane kwararo abin da ya shafi kowa da kowa suka ce am ma'ana shamil amma a salon zance na malaman usulul fiqh shi al'am shine ma amma aini fasa'ida ma amma aini fasa'ida abin da ya shafi biyu fasa'idan ya shallake su ya shafi biyu ya shallake su ma'ana ya fara daga biyu zuwa sama da ya shafi biyun bai tsaya a kansu ba a'a daga kansu kuma sai ya tsallake su zuwa sama to wannan shine am a istilahi na malaman usulul fiqh to yanzu nan gurin shi zai tahlili da bayani na ta'arifin wannan nama an mace aini fasa'ida wa qawluhu ma da yace ma din nan ay lafzun wa huwa jinsun fi ta'rif tashmalu ma yuridu ma yuradu ta'rifuhu wa ghayruhu ma abin da yake nufi lafazi abin da yake nufi lafzun amma shay'aini fasa'ida sai yace ma amma shay'aini yana nufin me lafzun amma wato matan nan ta zama jinsi sai a cikin ta'arifi abin da yake nufi da jinsi karkashin ta akwai me nau'ika karkashin ta akwai anwa tashmalu ma yuradu ta'rifuhu ma din ta shafi abin da ake son ayi ta'rifin sa wa ghayruhu da abin da ma ba a son ayi ta'rifin sa dan lafazi ne wanda yake am lafazi ne wanda yake jinsi wa qawluhu amma shay'aini da yace amma shay'aini ay tanawala shay'aini daf'atan wahidatan abinda lokacin da aka ambace shi shi kadai ya shafi abu biyu ana ambatansa shi kadai ya shafi biyu zuwa sama wa hadha qaidun yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan wannan kaidi yana fitar da duk abin da baya shafar komai sai abu daya kal alam kamar alam ka gani lafazi ne da yake gaskatuwa akan mutum daya to kaga wannan ba za a ce masa aham ba kenan tunda ya dullu ala wahid fakat misal zaid da zaran ka ce zaidu a'ti hadha kitab li zaid ba yadda wannan littafin ga zaidu ba yadda za a yi ka fita bakin masallaci sai ka ga wani mutum sunansa muhammad ko ibrahim sai ka bashi idan na tambaye ka na ce me yasa sai ka ce ai lafazin zaid am ne ya shafi kowa da kowa ce a'a lafazin zaid ai na kira ne a abin da ne alam ne an gane ko to tunda ko alam ne kaga ai shi kuma alam baya shafar kowa sai wa sai mutum daya eh idan na zo na baka kuɗi na ce a'ti hadha mala ko an fi hadal mala ala na makka ka bayar da kyautar wannan kuɗin a bisa ga miskinan makka kana fita nan gudun sai ka ga waɗansu miskinai sai ka ba su sai ai na ce maka na makka lafazin makka ko ne. alam ne baya gaskatuwa akan Kano ko Abuja dole sai da ita makka ita kadai ko Madina ka je ka bayar ko Kudus yi kuskure dan shi alam ne na makka na ce maka ban ce masakin duniya kullum ina fata an fahimta kira nakiratul mufrada fi siyaqil isbat haka na kira kadaitacciya a jerin zance wanda yake na tabbatarwa ne ba korewa bane ba an gane ku misal rajul kamar rajul fa huwa lafzun yusluhu li kulli wahidin min rijalid dunya zai iya gaskatuwa akan kowane mutum ɗaya cikin mutanen duniya bidon istigraqin amma ba tare da ya game su su duka ba sai dai shafi ɗayan su amma ba su duka ba wa minhu qawluhu ta'ala fata hariru raqabatin mu'mina <coughs> da ubangiji ta Allah ce to a yantar da baiwa mummuna lafazan raqabatin mu'mina ya shafi kowace baiwa wadda take mun fatari da raqaba kai rafarin raqaba ya shafi kowace irin baiwa sawa'un kanat muslimatan aw kitabiyatan sawa'un kanat arabiyatan aw ghayr arabiyya kanat من الفرس او من الترك او من افريقيا او من اي min من مناطق من مناطق dunya lafazan baiwa ya shafi kowa da kowa baka cewa sai farar fata baka cewa sai baka kaga anan gurin rakaba ɗin nan ya shafi kowace baiwa amma ba ya game dukkan bayi ba abinda ake nufi da ya shafi kowace baiwa zai iya gaskatuwa akan kowace baiwa daya tunda aka ce taharira ka yantar da bawa baiwa mummuna ko bawa mummuni sai ka samu wani bawa mai karfi ka saye shi ka yanta shi yi ko bai ba haka in ka samu mara karfi ka sami ka yanta ya yi ko bai ba haka in ka samu balaraban bawa ko bakin fata ko dan afirka ko dan asiya ko ba turki ko ba fashi duk dai wannan zai gaskato akan kowane mutum daya lakin lakinnahu la yastagriqu jami'ahu ka cewa duka sai bayan duka amma ya gaskato akan mutum daya cikinsu ina fata an fahimta mhm. wa qawluhu fasa'idan da yace ma mashe aini fasa'idan halun huzifa amiruha wannan hal ne fasa'idan dinnan an shafe sahibul halin. ai fa zahabal madudu sa'idan an shay'aini abin da ya shafi biyu kuma ya shallake biyu wa hadha qaidul li ikhraj al-musanna an faɗi haka dan a shafe dan a fitar da musanna daga cikin ta'rifin am domin da yace ma tanawala shay'aini da yayi shiru akan nan gurin sai zanto ko musanna ma ya zo me am amma tun da yace fasa'ida kuma ya shallake su ya shafi biyu kuma ya me ya shallake su kaga bai tsaya akan biyu ba kenan ashe kenan musanna har ya dullo alal umum la ya dullo alal umum musanna bi lafzihi la haka la yasun la ya dullo alal umum li ikhraj al musanna an nakira dan fitar da musanna wanda yake na nakira fil isbati a cikin jerin zance kan rajulaini kamar ka rajulaini kaga musanna ne wanda yake nakira wannan la ya dullo alal umum ina fata an fahimta na'am to idan wani ya zo ce maka to ai Allah ce wallazani ni ha minkum Allah zani shi ma ai menene musanna to wannan kenan bai zama umum ba sai mu ce umum ne amma ba ta sidar musanna din ya samu umum ba ya samu sigatul umum ne tafi sidar me ismul mawsul din wallazani allazi din ai mun kirga shi can gurin cikin sunaye na umum ta nan gurin umumin yake amma ba ta sigar musanna din ba ina fata an fahimta to bismillah وبقي وبقي على التعريف قيد آخر وهو بلا حصر لإخراج اسم لإخراج اسم العدد كمئة وألف لأنها تشمل اثنين فصاعدا ولكنها بحصر والعام بلا حصر فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكثرة لكن الكثرة في العام غير محصورة وفي العدد محصورة جميل جدا wannan yana da muhimmanci gane ta'arifin ka. yanzu mun gane cewa ma amma aini ana nufin me lafzun amma aini da kuma yace fasa'ida ana nufin me aini tanawala shay'aini huma. ina fatan fahimta dukkan lafzin da ya shafi biyu ya dora akan biyu ya zama me am mun riga mun fahimci wannan sai kuma ya ce bila hasrin ma tanawala aini fasa'ida bila hasrin to wannan kalmar bila hasrin fa shi mai sharhi ne ya karata amma babu ita a cikin ta'arifin asalin al-Imam al-Juhani shi kawai ya ce ma amma fa fasa'ida an gane ko wa ya kamata ta zo ne cikin ta'arifi wa baqi ala ta'arifi qaidun akhar ya kamata a cikin ta'arifi a sake kawo wani qaidin wanda shi malam bai kawo ba wa huwa shine kalmar me bila hasr me amfanin wannan kalma idan ta zo li ikhraj ismi adadi wannan dan ta fitar maka da sunaye na adadi yanzu kamar ashara suna ne na me na adadi 20 suna ne na adadi kaga ai tanawala sai aini fasa'ida <laughs> amma kuma ma maza ma al mal al fi adadin muayyan to kaga wannan la yadullu ala umum kenan dan shi umum babu adadin baya da iyaka to amma kaga asma'ul a'dad ko kaga adadin yana da me da iyaka da ashara da 20 da mi'a da mi'atayn da alf duk wanda yana da me yana da iyaka yana da adadi ne wanda yake da iyaka shi kuma am ya kamata ya zanto babu iyaka dan ba za a zo a kawo wata doka a ce ta mutum goma ce ba lafazin umum kuma na mutum goma kadai ko na mutum ɗari kadai al'ummar suna da yawa ya shafi kowa da kowa ina fata an fahimta li ikhraj ismi al-adadi wannan kalmar ta bila hasar ya kamata a kawo ta dan ta fitar da sunaye na adadi ka mi'a wa alf kamar da mi'a da alf li'annaha tashmalu ithnain fasa'ida dan su ma dan ai sun shafi biyu zuwa sama walakinnaha bi hasrin sai dai kuma suna iyakantuwa da adadi wal ammu bila hasrin shi ko am bai kamata a iyakance shi da adadi ba fasmul adadi wal am da ismul adadi da kuma al am kullum minhuma dullu alal kasra kowanne yana nuna yawa domin duka abin da ya wuce biyu zuwa sama kaga ya nuna me yawa lakin al kasrata fil ammi gairu mahsura sai dai yawan da ke cikin lafazin am ita ba ta iyakantuwa wa fil adadi mahsura amma yawan da ke cikin ismul adad shi kuma wannan menene mahsur ne iyakantacce ne wato kenan idan kana son kai ta'rifin ya zama daidai wajen ta'rifin am dole sai dai ka ce me ma amma shay'aini fasa'idan bila hasrin ma amma shay'aini fasa'idan bila hasrin da ka ce ma amma shay'aini fasa'idan ya nuna abin ya wuce musanna ya kai sama da musanna da kuma ka ce bila hasarin ya nuna ya fi baya iyakantuwa da yawa amma da za ka ce ma amma shayani fasa'idan to ai wannan ta'arifin zai iya gaskatuwa akan ashara zai iya gaskatuwa akan mi'a zai iya gaskatuwa akan alf domin shi ma amma shayani fasa'idan ne amma kuma ma alhasar ina fata an fahimta to kaga dan ka fita daga wannan rudin shine sai malam ya baka shawaran ƙara kalmar mai bila hasarin dan shine zai bada haƙiƙanin ma'anar am ma an musai'aini fasa'idan bila hasrin eh sai ce to yanzu wannan ta'arifin da ya kawo akan haka wannan ta'arifin da ya kawo kan haka wato a koma malaman da su kansu suke ganin cewa bai zama ya ba da ma'anar da ake bukata ba irin su Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti suna ganin wannan ta'arifin yana bukatar a gyara shi an gane ko don suna ganin ya kamata da an samu wata kalmar kalmar da ya kamata a samu ita ce daf'atan kalmar daf'atan fasa'idan daf'atan bila hasrin lafazin daf'atan wato lafazin shi kadai da aka ambace shi so daya aka ambaci lafazin amma na ambace ainihin fasa'idan daf'atan bila hasr so daya aka ambace shi sannan kuma ya zamanto ya nuna abu biyu zuwa sama ba tare da iyaka ba ina fata an fahimta so ɗaya aka ambace shi dan zai iya yiwa ka samu wani abin da an mace aini fasa'idan bil hasar lakin na hulaysa dafa'atan wahida sai da aka maimaita shi sannan ya bayar da wannan ma'anar shi ko am so ake da ambace shi shi kadai ya bada wannan ma'anar ina fata an fahimta sai ce me وقوله من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء لك أي أن العام مأخوذ من قولك عممت بالعطاء أي شملت المذكورين شملت شملت المذكورين لفظ الشمل يشمل نعم. هكيكي شملته بكذا هو شملتهم نعم قتل العام شمول أو يكون مثالا للعام الذي يتناول شيئين والعام الذي يتناول جميع الجنس ثم ذكر المسلم <coughs> يا إسا وقوله من قولك أممت زيدا وأمرا بلا طاء وين سوى نونا نعم، مكشي لفظا عام عندي يسامو أصلي كن عندك فضل لا ربا أممت زيدا وأطاء وأمرا بلا طاء أي أن العام مأخوذ من قولك وتلفظ عام أنسلوش ندق أممت بلا طاء ai shamiltul ne wato waɗannan da aka ambata na game su da kyauta fa fil am shumulun kenan a cikin lafazin am akwai shumul haɗe abu aw yakunu misalan lil am alladhi yatanawalu shay'aini ko ya zanto misali ne yake so ya baka dangane da am alladhi yatanawalu shay'aini wanda yake shafar abu guda biyu don haka yace amamtu zaidan wa amran bil ata kaga nan gudun tanawala shay'aini din kenan wal am alladhi yatanawalu jami' al jins da kuma am wanda ya shafi dukkan jinsi shi yasa ya ce menene kuma abin na gaba bayan ya ce ammamtu zai zama auna bil ata wa ammamtu jami'an nasi bil ata wato kenan shi umumi a larabci ya sha bamban da umumi a istilahin fikihu duk da cewa kalmar umumi ta istilahin fikihu an ciro ta ne daga kalmar umumi ta ne ta asalin larabci dole a samu wata dangantaka tsakanin al-ma'anar lugawi wal ma'anar istilahi al-ma'anar istilahi dole ya zanto reshe ne na alma'anar lugawi alma'anar lugawi ko al sai wannan ya zama reshen sa tunda lugha din da ita ake amfani wato kenan alarabci larabci kadai ba a cikin ba a cikin yare na usulul fiqh ba al'am ya iya wa kan abin da ya shafi mutum biyu kadai ya iya wa akan abin da ya shafi sama da biyu zuwa sama amma a usulul fiqh lalle am yana gaskatuwa ne akan biyu zuwa sama ba tare da iyakantuwar adadi ba ina fatan kun fahimta dan haka sai kawo maka yadda a larabci a iya faɗin am amma ana nufin abin da nuna guda biyu kawai dan da amamtu zai zan wa amran bil ata kaga nan mutum biyu ne kadai amma kuma ya ce amamtu wannan min hasul lugha jaiz sannan kuma amamtu jami'an nas bil ata min hasul lugha jaiz sannan kuma amamtu ashrata ashka ashrata ashkhas bil ata mutum goma don na haɗe su da kyauta min hasul lugha wannan am din yayi mai ya halitta amma min hasul istilafa dole ma tanawala shay'aini fasa'idan daf'atan bila hasr to wannan shine a cikin lugha a cikin istilahi kaga al-ma'na al-istilahi yakhtalifu qalilan an al-ma'na lughawi lakinnahu far'un minhu tafarra'a minhu hunaka نوع مناسبة كما يدسك هناك صلة القربى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما رأى كويدا جنتكر جيني تكانوسو na'am. ثم ذكر المصنف أن صياغ العموم أربع وهذا ليس على سبيل الحصر لأنها أكثر من ذلك yanzu kun yadda da ni a kan cewa mun gama da wannan ko tarif al'am idan mutum tambaye ka ma al'am fil lugha sai ka me ashamil al fil lugha ashamil amma da ce ma huwa al'am fil istilah sai ka me ma amma fasa'idan dafatan bila hasr shikenan ka ka gama kenan idan ya tambaye me kake nufi da ma'anan bila hasr sai ka ce me li ikhraj madha asma'il adad li'annaha tanawalat shay'ain fasa'idan lakin ma al ah, idan wani ya tambaye ka mal baina asma'il adad wal 'am sai ka ma حصر معين لكن الفاظ الآم تدل تناول الشيئين فصائدا بلا حصر نجم من قمد تعريف الآم ينسي سيغ الآم كوكما الفاظ الآم شيني أبند زي سيغا سيغا ثم ذكر المصنف أن صيغ الأموم أربع وهذا ليس على سبيل الحصر لأنها أكثر من ذلك وإنما حصرها بأربع مراعاة للطالب المبتدئ مراعاة نعم مراعاة للطالب المبتدئ وصيغ وصيغ العموم كما يلي اولا الاسم الواحد المعرف بالالف واللام wato a nan gurin mawallafin littafin sai ya ambaci siyagul umum sigogi na umum yace kuma guda hudu ne malam mai sharhi yace zahaza laysa ala sabil hasr baya nufin sun takaitu ne akan hudu li'annaha akthar min zalik siyagul umum sun fi hudu yawa wa innama hasaraha bi arba'in amma ya takaice su akan hudu saboda mai mura'atan lit talib domin kulawa da halin ɗalibi almubtadi mai fara neman ilimi ya kamata a kawo masa bin ya haddace daga nan gaba kuma in ya shiga waɗansu littattafan ya ga ƙarin sauran kaga mai nahul wadu da ya kawo na wasu filfil mubari a cikin juzul awwal al-ibtidai sai ce sunan mai allan izan kai ita kace akan guda hudu amma su kadai ne kaga sun faka wa, idan ka shiga ba sai ga an ƙara ma musu to kamar haka ne nan gurin baya nufin cewa guda hudun nan su kadai ne siyabul umum lakinnahu jaa biha أربعة مراعاة لظروف الطالب المبتدي طالب يوند كي فار نيمان إلم يا كما تأتك تاكم هدو وسيغ الأموم كما يلي سيغو جينا أموم كاسنا كما يد بسكي تفي أولا الاسم الواحد المعرض بالألف واللام والمراد بالواحد المفرد والمراد بالألف واللام الاستغراقية فإنما مدخولها عام وعلامتها صحة وقوع كل كل موقعها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فهذا عام بدليل الاستثناء دكتور صيغة تفركو الاسم الواحد المعرف بالألف واللام سونار kadaitaccen سونا وندا aka مسا ألف دلام da مسا ألف دلام, yace wal murad bil wahid al mufrad abinda ake nufi da suna guda daya wal murad bil alif wal lam abinda ake nufi da alif da lam ay al istigraqiyya an gane ko alif da lam din da suke sanya suna ya game dukkan jinsinsa suna al istigraqiyya fa inna madkhulaha am domin duk abinda ta shiga cikin sa ya zama am wa alamatuha in kana so ka gane al istighraqiyya alamata ita ce sihhatu wuqu'i kulli wato ingantuwar kullu tazo mawqi'aha a inda alif da lam din take ka qawlihi innal insana la ka qawlihi innal insana la fi khusr da yace innal insa wal asr innal insana la fi khusr kaga nan lafazin innal insana da fi khusrin illal lazina abin da yake nufi a nan ka iya cire wannan alif da lam din ka ce wal asr inna kulla insanin da fi khusrin illal lazina amun ma'ana tana canjawa to dukkan alif da lam din da zaka iya cire ta daga jikin sona ka sa kullu ko ma'ana bata canja ba to ita ce al al-istighraqiyya wato alkinan allati bi ma'ana kullu al-istighraqiyya wato al din da take da ma'anar kullu kenan al-istighraqiyya ina fata an fahimta amma dukkan alif da lam din da in ka cire ta ka kawo kullu ba za ta gaskata a wajen ba to wannan wata zama al-istighraqiyya ba ina fata an fahimta bata zama al-istighraqiyya ba da haka sai kawo misali da innal insanu lafi khusran illa allazina amanu me yasa muka fahimci a nan gurin umumi ya shiga cikin alif da lam din a nan gurin ya ce saboda me eh banda wannan ai zan ya kamata a cikin jerin zance in ga wani abin da ya nuna min lalle ya halatta in kawo kullu anan al istisna istisna inda ke cikin illal ladina amanu wannan ya nuna al insan din ba mutum ɗaya bane ba tun daga an yi in jam'i illal lazina amanu daga cikin sa ashe ya nuna wannan al insan din ba mutum ɗaya bane ba lalle al din dake cikin nan istigraqiyya ce tastagriqu jami'an nas wa lidhalika saha istisna'u allazina amanu wa amilus salihat yanzu idan ka zo ka ce kawai dan dai al insan din ne ah to sai ka je ka samu kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna ma'ana wannan alif da din da ke ciki ta shafi dukkan insan zamu mu iya ta mu kawo kullu wajen kullu insanin la yatgha an ra'ahu istaghna ba lalle bane ya zanto kowane mutum haka yake sai dai mu ce galibin dan adam yakan zama haka ina fata an fahimta amma ba lalle bane dan mun riga mun samu mawadata da dama a tarihin musulunci amma ba su yi tsagawa ba <laughs> ina fata an fahimta to kaga wannan yanzu ba istighraqiya ba ce ba irin wannan wurin kenan wato dai istighraqiya ita ce wanda yake yasihu an an taqa kullu mawqi'aha fa yastaqimul ma'ana ka iya cire al ɗin ka kawo kullu ko ma'ana ta tsaya to wannan kuma sai ka lura da karina a cikin zance mun gane dai cewa alif da lam al istigraqiyya ita ma siga ce daga cikin me siyagul umum daga nan sai na biyu ثانيا اسم الجمع المعرف باللام التي ليس للعهد والمراد الجمع بالمعنى اللغوي وهو اللفظ الدال على جماعته فيشمل الجمع وهو ما له مفرد واسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظه واسم الجنس الجمعي فالأول كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون وقوله وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعفوا والثاني مثل كلمة كلمة مثل كلمة النساء في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء والثالث اسم الجنس الجمعي وهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه ويفرق ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء كقوله تعالى إن إن البقرة تشابه علينا ومفرده بقرة أو بالياء كقوله تعالى غلبت الروم ومفرده رومي yayi siga ta biyu ita ce mai ismul jam'i al-mu'arraf bil lam allati laysat lil ahad suna na jam'i wato ku gane akwai bambanci tsakanin jam'i da kome da sunan jam'i yanzu jam'i da wanda ce al-muslimun hadha jam'un aw ismul jam' hadha jam' jam'u muslim al-mu'minun jam'u mu'min al-muslimat jam'u muslima wal mu'minat jam'u jam'u ina fata an fahimta kaga aljam lafazin wanda da ka kalli shi dama ka san shi jam'i ne amma ismul jam' shine zai maka bayanin sa yanzu wal muradu aljam'u bil ma'ana al-lughawi abinda yake nufi da jam'i anan jam'i a ma'ana ta lugha ba a ma'ana ta istilahin nuhatu ba jam'i a ma'anar lugha larabci ba a ma'ana ta yaran yan nahawu ba shi kuwa jam'i a ma'anar lugha wa huwa lafzu dallu ala jama'atin dukkan lafazin da ya nuna taron mutane taron jama'a to ya zama jam'i fa yashmalu jam'a dan haka ya shafi jam'i din wanda dai aka sani shine eh, eh, ma dalla ala ala sunaini aw sunataini zuwa sama to kaga ya shafi wannan wa malahu mufradun da abin da yake yana da mufradi daga lafazinsa wasmul jam'i kuma ya shafi ismul jam'i wasmul jam'i ismul jam'i wa huwa ma laysa lahu mufradun min lafzihi abinda baya da mufrad daga cikin lafazinsa wasmul jins aljam'i da ismul jins aljam'i wato anan gurin ya baka ababe guda nawa kenan akwai aljam shine kamar yadda muka ce almuslimun almu'minun ila akhirih wannan menene jam'i ne sannan kuma akwai me ismul jam'i to ismul jam'i din nan abu ne wanda yake yadullu alal jam'i lakin laysa lahu mufradun min lafzihi shi da kakan kalle jam'i ne amma idan an ce kawo mufrad daga cikin lafazin sa babu shi kamar lafazin al-ibil yana nuna me kuma to amma idan mun ce meye mufradin wannan min lafzihi babu dole sai dai ka kawo mufraduhu min ma'ana hula min lafzihi idan an ce me mufradin sai ka ce jamal ina fata an fahimta me mufradin sai dai ka ce jamal to wannan shine ismul jam'i kenan shi sunan gaba ɗaya suna ne jam'i amma kuma baya da mufrad ɗinsa yana daga cikin wannan abin da waɗansu malamai suka faɗa al-ma'az a waɗansu malaman lugha dole duk da cewa waɗansu sukan kawo mufrad ɗinsa wato shi ma ismul jam'i ne laysa lahu mufradun min lafzihi illa min ma'anahu to wannan ya zama shine me ismul jam'i yani allazi allazi laysa lahu mufradun min lafzihi illa min ma'anahu to wannan ya zama shine ismul jam'i daga nan gurin sai ismul jins ismul jins al jam'i ismul jins ismul jins aljami'i shi ma duk abin nan ne to shi ko wannan ismul jinsil jami'i wato suna ne na jinsi kuma jinsin jam'i to ake a gane shi ko kuma meye shi wannan idan wani ya tambaye ka mahuwa huwa ismul jins aljam'i sai ka ce ma yufarriqu bainahu wa baina mufradihi bitta'i aw liya'i ma yufarriqu bainahu wa baina mufradihi bitta'i aw me abinda ake bambance shi tsakanin shi da mufradinsa ta hanyar ta kawai yanzu idan ka ce at-tamr suna ne na me na jinsi kuma jam'i ne yadullu ala jinsi tamri wa yadullu ala al-jam'i laysa tamratan wahida daga garin makka zuwa wato ainihin madina yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ishirin da bakwai Allah Ubangiji ya ƙara yarda da amincinsa ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi su da ayyuka na gargari muhimmancin hijira a cikin addinin namu na musulunci ma iya cewa kusan tana ɗauke da abubuwa da dama wanda dan wannan zama ba zai iya bamu dama mu iya bayani a kansu ba kamar yadda aka fara bayani daga jiya domin wannan hijira ta canja tarihin yanayin rayuwar musulmi da kuma musulunci haka akwai abubuwa bitta au biliya wani lokacin kuma ya farko bain hau bain faradahu biliya ina fata an fahimta kamar yadda ya bada misali idan ka ce ar-rum ya zama rumawa suna da yawa kenan jinsi ne suna ne na jinsin mutane sannan kuma wannan sunan ya dullu ala wahid aw jam' kaga ya zama ismul jins aljam'i to idan mutum ɗaya ne sai ka ce ar-rumi ina wata an fahimta ar-rumi kaga yufarraqu bainahu wa bainahu faraduhu bimaza biliya da haka wannan shine ismul jins aljam'i ma yufarraqu bainahu wa bainahu faraduhu bitta au biliya akwai lafazin da bitta ne akwai lafazin da menene ba wai an baka dama bane ba cewa ko ka sa ya ko ka sa ta a akwai wanda su da ya ake bambance su da jam'in su tsakanin jam'i da mufradi akwai wanda kuma da ta ake bambance tsakanin jinsi akwai tsakanin jinsi da me mufradi yanzu idan ka ce al-a'rab suna ne me ismin jinsi ne al-jam'i domin mufradin sa shine me al-a'rabiyu kaga ya ce kawai ka kala adan sai ya nuna me mufradi kaga yafarqu bainahu wa bainahu bi maza. bil ya' to wannan shine abin da ake kira ismul jins aljam'i ina fata mun fahimta to akwai na hudun ban san me yasa bai kawo shi ba shine ismul jins al-infiradi ismul jins al-infiradi to shi kuma shine ma dalla alal qalili wal kathiri bi lafzin wahid ma dalla alal qalil wal kathir bi lafzin wahid idan ka zo ka ce alma'u ruwan da aka yi yau ko damanar da ta wuce bana gaba ɗaya sunan shi mai alma ruwan da yake cikin kofi da na kawo maka da ce sa mai <laughs> kaga yadullu alal qalil wal kaseer bi lafzin wahid al kaseer ismuhu ma wal qalil ismuhu ma wal mutawassil ismuhu <laughs> ma to shine sun ce masa ismul jins al infiradi saboda shi babu ganin ka kawo masa wani mufrad din sana daban dai ya dullo alal jins wa ya dullo alal jam ina fata an fahimta to kaga shi ma dai duk sunan shi ne jam ban san me yasa bai kawo shi nan gurin ba kila wani dalilin ne na ilimi ko kuma mantuwa ko wani abu makamancin wallahu alam da haka da waɗannan sun shafi me eh duk sun shafi jam'i kowane ɗaya daga cikin su in alif da lamin shiga cikin su ya dullo alama za ya dullo sawa'un dakala fil jam sawa'un dakala fi ismil jam سواء دخل في اسم الجنس الجمعي سواء دخل في اسم الجنس الانفرادي ina fata an fahimta to zai baka misali sai ce fal awwalu ka qawlihi ta'ala ana nufin al awwal kamar suna na jinsi suna na jam'in da alif da lam suka shiga kada abla al mu'minun al mu'minun ya kaga nan gurin kenan al jam'i ne amma alif da lam sun shiga ciki ya zama ya shafi kowanne mummuni mace ko namiji farin fata ko bakin fata balarabe ko wanda ba balarabe ba cikin sahabbai ko wanda ba sahabbai ba in dai mummuni ne shi to ya rabauta qad afla al mu'minun wa qala ta'ala wa idza balagha al atfalu minkum al hulum falyastazinu mahallu shahid shine mai al atfal domin al atfal jam'i ne jam'i ne kalmar tifl alif bilam ya shiga cikin ta ya shiga kowane irin atfal idza balagha al atfalu minkum al huluma matakar yaran ku sun riga sun kai sun zama baligai to falyastazinu kama sadan alladhina min qablihim to kaga anan wani ya shafe ku ko musulmi sawa'un ko farare ne ko bakake ne ko yan birni ne ko yan kauye ne ko mawadata ne ko malamai ne ko ba al'atfal ya shafi dukkan yaran ku kenan wasani in kana son ka gane na biyu shine mai ismul jam'i ismul jam'i wanda yake la wahid lahum min mufradihi ko ma laysa lahum mufrad min lafzihi kenan la wahid lahum min lafzihi shine kamar min kalmatin nisa kamar kalmatin nisa yanzu kalmatin nisa ta dullo ala maza ta dullo ala jam lakin idan aka ce kawo mufrad dinta sai dai ka ce me imra'a amma ba za ka ce annisa din lafazin shi kanshi zaka iya kago zaka iya tsago daga cikin lafazin ka samu mufrad dinsa ba kaga shi ma ya zama ismul jam'i kenan bai zama jam'i ba shi idan wani tambaye ka annisa hal huwa jam'un sai ka ce la huwa ismul jam'i limaza li'annahu la wahida lahu min lafzihi kun gane wannan ai ismul jins uh, uh, kamar ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa kaga alif dalal din ya shafi kowane mata kenan dukkan ya mace ko ita ir sarki ce ko ita wace ce to namiji namiji dai shine shugaba a kanta ko da ita ta fito daga gidan mulki shi kuma ya fito daga gida wanda ba na mulki ba ko da ita tana da wadata ita ce mai kuɗin dukkan gaba ɗaya shi kuma sai ya fuskare. zai je ya samu abin da za a ci abinci dan talauci kaga dai shine da arjalu qawamuna dai alal nisa dan wannan qawama din da Allah bai wa mazaje ya ce alal nisa kenan ya zama ala jami'in nisa la takhruju min hadha al-umum imra'atun wahida ba za a ce ga wata mace ita ba ta ciki sai ismin jins din ya shafe ta fa ismin jam'i kai ya shafe ta ta shiga ciki kowace ce wasalis na biyun kuwa na ukun kai shine ismul jins al jam'i wa huwa ma yadullu ala aksara min isnayn wa yufarraqu bainahu wa bainahu faradihi bitta كقوله إن البقرة تشابه علينا ومفرده بقرة أو بالياء كقوله غلبت الروم ومفرده رومي إن جمعنا نكون فهمتها نعم السنة ساعة شرحي في تمي وأما المعرف بال... ب... ب... بأل العهدية فيكون عاما إذا كان المعهود عاما فقوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص فقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول جميل أما المعرف بأل العهدية wanda أكي مثل تعريفي ده أل al wanda ake العهدية al ita ce alɗin da take tuna maka wani abu da ya wuce ɗazu an ambaci wani abu ɗazu yanzu kuma sai aka sake ambatan shi to sai a kawo al ma'ana da zikirar ahad dan ta tana maka wannan abin da ya me ya wuce ɗazu ɗazu ko aka ambace shi ɗazu ɗazu ita ce suke kira al al ahadiyya to dan haka shi al mu'arrab bi al al ahadiyya kaga ba ba al al istigraqiyya ba kenan al al istigraqiyya wannan ita ta dullo ala me al al umum amma al al'adiyya ko la tadullu ala umum dan haka zai fadakar ne akan ta dan karka shigar da ita cikin waccan fa yakunu amman shi wanda aka wa ta'rifi da al al'adiyya zai zama am ne idan kana al-ma'hudu amman in dama abinda aka ambata da zo am din ne yanzu shigar alif da lam ba ita ce ta mai da shi am ba dama tun da shi ne ne am ne ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة محل الشاهد فسجد الملائكة yana so ya ce maka al ɗin da ke cikin nan gurin al ce al'ahadiyya saboda me tana tana maka da izqal rabbuka lil mala'ikati mala'ika na kazu sune yanzu kuma aka ce fasajjadal mala'ikatu kaga al ce al'ahadiyya li zikr al ahad kenan to kaga anan gurin la tadullu ala al umum min haythu min haythu hiya ita al din ba ita ta nuna umman ba dama can lafazin al mala'ika yadullu ala me yadullu ala al umum dan haka al din dake cikin nan ba ita ce ta haifar da umum din ba fa in kana al ma'hud khassan fal mu'arraf khassun amma idan dama abinda aka ambata da zudin ya zama khas ne ba am ba yanzu za a sake ambatan shi aka shigar da al dan ta nuna shi ake nufi to wannan al din ba ta nuna me ya zama am da haka yana nan a khas din shi shine ce kama arsalna إلى fir'auna rasula فعصى فرعون rasula alif da lam فعصى da ke cikin تتنا rasula dan ta tunatar da kai me rasulan din da ya gabata kaga wancan rasulan din da ya gabata am ne وانزن دا Allah ce kamar arsalna ila fir'auna to kaga babu yadda aka ce annabi Shu'aib ya shiga ciki annabi Salihu ya shiga ciki dama khas ne da haka fa asafir aunur rasula kar wani ya ce rasul a nan gurin ai jam'i ne a ismi ne wanda yake mufrad kuma gashi alif da lam sun shiga cikin sa da haka ya zama am fir'auna an tura mushi dukkanin manzanni sai <laughs> barna da yawa ciki zai ce ah, al dinnan al ahdiyati ce wa al al ahdiya la tadullu ala al umum kun gane wannan na'am ci gaba na uku ثالثا الأسماء المبهمة وذلك كأسماء الشرط كقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به وأسماء الاستفهام كقوله تعالى فأين تذهبون والأسماء الموصولة كقوله, كقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ومن للعموم في العاقل كما مثلنا ومن به نعم ومن للعموم العاقل كما مثلنا سواء كانت شرطية أم أو استفهامية أو موصولة وما للعموم بغير العاقل فقوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ina ganin mu bar sai anan gurin na ga idan mun shiga cikin sa akwai waɗansu rassa da kila wani bayanin ya sa a manta da wani bayanin gara mu bar sai anan gurin amma da alhamdulillah tunda mun gama da ta'ariful am mun shiga cikin sayyidul am cikin sayyidul am mun dauki kam siga akhadna sigatayn akhadna sigatayn as-sigatu al-ula al-ism al-wahid al-mu'arraf bil alif والصيغة الثانية اسم الجمع المؤرف باللام ina ga sai mu tsaya a kansa a lokaci na gaba sai mu dora insha Allah ta'ala wa alaikum salam Hmm. kalmar algalam iya eh kalmar algalam ma ta zama ismul jam kenan laysar bi jam'in dalla mafrad da hamin lafziha ba ta da mafrad daga lafazinta alganam ismul jam'i ne shi ma na'am na me alme alif da lam na me assalam eh a to ba ba cikin abin da muka karanta yanzu wannan kuma sai in mun shiga cikin nahwu tukuna amma yanzu abin da ya dauko mana mu fahimci alif da lam wanda yake al-istighraqiyya kuma ya bambance ta da wanda take al-ahadiyya na'am al-ibil bi kasr ba na'am هل يمكن أن تأتي بنية والأحفاد؟ إيه؟ هل يمكن أن تأتي إجابة الأفعال مثلا وإذا بلغ كل أولاد منكم كل فليستعذ بغير لفظ غير معنى ba zai canza ma'ana ba ba zai san ma'ana ba inda mutum zai shirya alif da lam da ke cikin nan ya sa kullu to sai dai kuma inda wannan ka'idar take galibi cikin mufrad ne ba cikin jam'i ba hmm. amma in ka shirya ta ba zai san ma'ana wa za balaga kullu la tafalu minkum al-hulma yasta'zinu a ba za ka ce kullu walad ba tunda Allah al-atfal ya ce akan al-atfal din zaka tsaya domin kowanne yana da ma'anarsa domin at-tifl ah, al-atfal kamar shi da a lafazin sa da zo cikin alqur'ani akwai bambanci tsakanin shi da al-aulad hmm. hmm. na'am saboda kuma me dangantakar wannan namu da da da usulul fiqh da muka yanzu ba da wannan dangantaka ko ka gaba jikin dangantaka tsakanin su lafazin fadin Allah ta'ala wa inna alayka lanata la yawmiddin eh lafazin me lafazin Allah ana mhm abinda nake so me ya ka fahimta na dangantaka tsakanin shi da abin da makaranta yanzu مفرد معين hmm. hmm. ah, dama ai mutum ba zai shigar da kowa bai ce wannan la'antar ta Allah tana nufin ta shafi kowa da kowa bayan yana muwajaha ga iblis yana yukhatibuhu wannan alaikal la'nata lamiddin yanzu ku wanda aikin sai ya kai wani iblis akwai wanda aikin sai ya kai wani iblis ko rubin na iblis na'am hmm? ba ji ba eh taruka da suke mai su ga abin da a gani shine wato siyakin zance kullum a cikin siyakin zance mutum ke fahimtar karina kullum a cikin siyakin zance mutum ke fahimtar karina shi yasa ba a fahimtar lafazi shi kaɗai ɗaya a ma'anarsa sai an lura da abin da yake kafin shi da abin da ya biyo bayan shi sai a fitar da sakamako amma lafazi kaɗai ba zai bayar da ma'ana ba sai in mutum ya lura da sai ya yi kalam to alhamdulillah sai mu takaita kan haka da masu zuwa makaranta al-istigraqiyya bil qaf al-istigraqiyya to sai Allah ya mu lokaci na gaba ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta jiran da muhimmanci musamman idan ka dubi ta da zamantakewar mu ta bangaren ilimi da rayuwa da sauransu haka wannan hijira idan ka dube ta wani bangare yana nuna mana irin muhimmancin lissafi yadda yake ga wato ainihin yake a gare mu musulmi lissafi yana da muhimmanci a gare mu ilimi kuma baka iya hada shi da komai yana gaba da komai ko wato ainihin ma iya cewa gaba ɗaya rayuwa tana ƙarshen ilimi domin ilimi shine yake iya haifar da sakamako nagari gamu tare da malam aminu ibrahim daurawa wanda za mu ɗora wannan jawabi da shi zan ba malam dama ina yin sallama a gare ka malam karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam wannan hijirar me muhimmancin ta ne idan muka dube ta darussan da wannan hijira ke koya mana بسم الله الرحمن sallallahu alaihi wa على wannan hijira ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda tasowarsa daga makka komawarsa madina kamar da bayani ya gabata ta zo da abubuwa daban-daban na darussa waɗanda ya kamata mu dinga karanta tarihin hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi da rayuwarsa don mu ga irin marhaloli da matakai da yanayi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya wato bi ko Allah ya biyar da shi domin tabbatar da addinin musulunci malamai sukan yi tambaya cewa lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam zai tafi sama Allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril ya zo da buraka ya ɗauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kai wanda hadisi ya tabbatar mana tana ajiye wato kafarta ne ƙarshen inda ta gano da idanta har suka je suka je masallaci mai alfarma wato daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci al-aqsa wanda yake a birnin kudus daga nan kuma aka tafi da shi har saman bakwai inda yake jin motsin rubutun alƙalamin allah subhanahu wata'ala to wannan tafiya gashi allah ta'ala ya aiko mala'ika jibril da abin hawa kuma a matsayinsa na ɗan rakiya mai take baya aka je sama to amma da za a yi tafiyar hijira sai Allah ta'ala ya ƙyala manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya shirya tafiyar shi da abokinsa sai dina abubakar kuma ba a kawo masa buraka ba kuma Allah ta'ala bai ɗauke shi ya kai shi ba sai bashi ya ce ya tafi ya tsara yadda tafiyar za ta tafi wanda kuma mun ga yadda yanayin hijirar ya taso annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wani shirye ba a'a kawai kafirai ne suka shirya kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana wa idh yamkuru allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin to da wannan ne da aka yi ta mitin da tsare-tsare da shirye-shirye da kutun gwila na kashe annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai Allah ya umarce shi ya hijira kuma ya shirya wannan hijira har ta kai su suka shiga wannan kogo daga nan kuma suka zarce zuwa madina sannan wannan hijira ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ita ta datsa mana wani yanayi guda biyu na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne almuhajirun wal ansar waɗanda da suka yi hijira ana kiransu muhajirun wanda kuma aka riska a madina ana kiransu ansar daga hijira ne aka samu bambancin waɗannan sahabbai guda biyu wanda suka yi ƙaura da wanda suka ba su masauki sannan sai kansa alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana da surori guda biyu akwai surori wanda ake kiran su makkiya akwai surori da ake kiran su madaniya malamai sun yi maganganu guda uku me yasa ake kiran waɗannan surori makkiya ake kiran waɗannan madaniya magana ta farko suka ce dukkan surar da ta sauka a makka da kewayen makka gaba ɗaya to ana kiranta makkiya duk kuma surar da ta sauka a madina da kewayen madina gaba ɗaya ana kiranta madaniya ƙauni na biyu suka ce a'a dukkan aya ko sura da take magana a kan mutanen makka ko da a makka aka saukar da ita ko da a madina aka saukar da ita to sunan wannan sura ko wannan aya makkiya haka duk wata aya ko sura da take magana akan mutanen madina shin wannan aya ko wannan sura ta sauka ne kafin hijira ko bayan hijira shin a maka ta sauka ko a madina mutukar tana magana akan mutanen madina to sunanta madaniya ita suran ko ayar masu ƙauli na uku suka ce a'a dukkan aya ko sura da ta sauka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kafin hijira ya Allah a maka ta sauka ko a madina ta sauka bayanin da take akan mutanen maka ne ko akan mutanen madina ne ko a cikin maka ta sauka ko a ƙauyukan maka ko a madina ko a ƙauyukan madina in dai kafin hijira ta sauka wanda ita ake kira makkiya haka kuma duk sura ko ayan da ta sauka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan hijira shin a maka ta sauka bayan hijiran ko a madina ta sauka ko tana magana akan mutanen makka ko tana magana akan mutanen madina matuƙar dai wato ainihin ta sauka ne bayan hijira to wannan sura ɗin sunanta ainihin wato a madaniya ko wannan sura ko wannan aya sunanta madaniya to da suka nan a kawal na maganan ayoyin za a duba in suna magana akan mutanen makka a ce na maka ne in suna magana akan mutanen madina a ce na madina ne ko ku a'a za a duba inda suka sauka in sun sauka a maka na maka ne in sun sauka a madina na madina ne ko ku a'a za a ce hijira ce ta raba tsakanin surorin maka da surorin madina da haka wannan kauli na karshe na cewa dukkan aya ko surar da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin hijira a maka ta sauka ko a madina maganar mutanen maka take ko maganar mutanen madina to wannan ita ce makkiya haka duk wacce ta sauka a madina bayan hijira ko akan mutanen wato eh, maka take magana ko akan mutanen madina take magana ko a wajen madina ta sauka in dai bayan hijira ne ba a la'akari da ina ta sauka hijiran ita za ta raba ta tantance ta ware ta bambance tsakanin makka da madina to wannan kauli na uku malamai suka ce shine farin jayi. to hatta a kansu surorin makka da madina din suna da bambance-bambance da dama mafi yawa surorin makka suna magana ne akan aƙida da tauhidi da kiran mutane su bar shirka su bar laifuffuka waɗanda suka shafi yanka da bauta da sauran irin waɗannan surori kuma da suka sauka ko ayo da suka sauka a madina su ko mafi yawa ko mafi rinjaye suna magana ne akan hukunce-hukunce na maganan azumi zakka hajji da sauran irin waɗannan don haka ne ma wasu malamai suke cewa mafi yawan ya ayyuhal na amanu da ke cikin alkur'ani dukkansa na ainihin madina ne ya ayyuhan nasu kuma ban da wasu guda bakwai da aka ware to duk ainihin wato na makka ne domin wancan sai da imanin ya tabbata a madina sannan ya ayyuhan zina amanu mafi yawa ta fi sauka a can sannan hatta akan ayoyin yadda suke duk ayin da ta buɗe da ko suran da ta buɗe da rantsuwa Za ka ga akwai nauyi haka a kai, to irin wannan za ka ga cewa mafi yawa dukkan surorin da suka bude da wato rantsuwa za ga na ainihin wato makka ne waɗanda kuma za ka sun bude da na zina amanu ko kuma ka ga sun bude da magana hukunce hukunce za ka ga na madina ne haka nan duk waɗanda suka zo da kisoshin annabawa mafi yawa in banda suratul bakara za ga mafi yawan su duk ainihin wato na makani haka nan kuma waɗanda suka fi zuwa da hukunce-hukunce za ka ga ainihin na madina ne kamar da ake cewa mafi girman sura a cikin alkur'ani ita ce ainihin wato suratul bakara ko mafi yawa za mu ce kenan mafi yawan sura to ita ce ainihin kuma mafi tsawon aya a cikin alkur'ani tana cikin suratul ita bakara din don haka suratul bakara a madina aka saukar da ita don haka za mu iya cewa mafi tsawon sura a cikin alkur'ani a madina ta sauka haka mafi tsawon aya a cikin alkur'ani a madina ta sauka sannan mafi girman ko mafi tsawon surar da ta sauka kuma a makka ita ce suratul a'raf wanda za mu ga kisoshin annabawa ta koro da irin waɗannan darussan da take koyarwa da haka wannan yana koya mana yadda za mu yi mu'amala da alkur'ani sannan eh, hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana nuna mana wato yankewa tsakanin marhalar da'awa marhalatul bina da marhalatul ta'sis ko marhalatul takhdid da marhalatul tanfis annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da yake makka bayan ya shekara arba'in sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fare masa wahayi kuma ya rayu shekara goma sha uku a makka bayan fare masa wahayi ya kuma dawo madina shekara goma wanda wannan ne malaman tarihi suke cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi shekara ashirin da uku yana karantar da al'umma yana ilmantar da su yana ɗora su akan hanya madaidaiciya to amma a maka ya kwashe shekara goma sha uku a madina shekara goma za a cewa marhalan maka marhala ce ta da'awa da kira da wa'azi da karantarwa mafi yawa ita ko marhalan madina na kafa gwamnati ne da tsarin gwamnati da gudanarwa domin a makka sahabbai ba masu da yancin masu bayyanar da addinin su balle ma a yi maganar gwamnati gunki na nan 360 a cikin ka'aba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan yana wa'azi yana karantawa yana ilmantarwa cewa su ci abota musu ba su kuma masu karbe dan abin da aka zo aka ba gumakan tunda su ne gumakan na asali suna rikici da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna musu azaba suna azabtar da su da nau'in azaba iri-iri to wannan shine wato darasi na gaba game da hijira sannan wato iya lissafi da tantance lissafi da sanin mahimmancin lissafi a rayuwar musulmi shi ma hijira za ta iya karantar da mutum wannan domin mintunanka su ne rayuwarka idan mutum yana kirga sakan sakan yana kalla agogo zai ga da sakan sittin ya hau sai a ce an samu minti da in kana bin minti minti din yana kaiwa 60 sai an ce an samu awa daya in kana bin awa awa din yana kaiwa 24 sai ka ji an ce an samu kwana daya kwanan nan da ya kai bakwai sai ya ji an ce an samu mako daya makon nan da ya kai su 52 sai ya ce an samu shekara daya to yanzu ka kusa mutuwa kenan so haka aka ce kai amfani da lokacinka kafin ya wuce to mutum zai nuna mana yanzu na taɓa gaya wani na ce da ɗaya ga watan muharram ka fara hadda alkur'ani aya ɗaya kullum za ka haddace suratul baqara da ali imrana kafin wani ɗaya ga watan muharram ɗin ya kewayo to amma ba kai ba kuma ga ranar ta kewayo kuma sannan za ta sake wucewa da haka lokaci baya jira to kalandu da ake amfani da su yanzu a duniya kalandu ne guda biyu ɗaya ana kiranta asana alkamariya ɗaya ana kiranta asana ashamsiya asana alkamariya shine wanda mu musulmi muke amfani da ita kuma ake kiranta wato asana alhijiriya shamsiya wanda wato za mu ji tarihin yadda waɗannan shekaru suka fara a cikin littafi fi asma'il ayyam wa shuhur ita waɗannan wato watannin musulunci guda goma sha biyu wanda suka fara da almuharram wanda almuharram yana nufin abin da aka haramta ya ce an kirawo watan almuharram li'annahu bi zalik ta'kidan li tahrimihi don karfafawa su larabawa tun a zamanin jahiliya sun ɗauki watan mai alfarma mai girma ba sa son kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da fitintunu a ciki saboda da musulunci ya zo sai ya tabbatar da alfarmarsa ya tabbatar da girmansa da aka kira shi almuharram na biyu safar a safar wato yana nufin ba kowa ko wafuntaccen guri ko gurin da aka tashi ya zama an yi ƙaura asali suna cewa safiral makanu guri ya zamo ba kowa iza khala in ka nemi kowa a gurin rasa. to an kira shi safar ne miya bi zalik li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qital wal asfar lokacin larabawa in watan safar ya zo mafi yawa sukan fita yakukuwa wasu tafi kasuwanci wasu tafi yawo da sauransu tunda Allah ya gaya mana rahilatar shita ta saif to mafi yawa watan yakan zo ne lokacin wato ainihin ɗari yawwa sun bar gidajen su sun yi tafiya da haka sai aka samu daga asalin kalmar larabci na safar din yana nufin gurin da ba kowa ma'ana kamar a ce lokaci ne na cirani mutane duk sun fita sun ba su kaga sai lokacin damina za a dawo a aiki sannan kuma sai kaga ƙauye in ba ranar kasuwa ba ko kuma ba ranar aiki ba sai ka tara ba kowa kowa ya tafi sana'a da neman abinci to sai suke kiran wannan watan da suna safar da wannan sannan sai na uku rabi'ul awwal rabi'ul awwal asalin kalmar rabi'u tana nufin gajiya ko kaka lokacin kaka idan aka yi masu noma sun ci amfanin nomansu yan kasuwa sun je sun dawo da ribarsu su da haka sai suke kiransa watan gajiyar farko ma'ana watan cin kaka ko cin alheri ko samun wata gajiya na wani amfani da ka samu imma na kasuwancin ka wa imma na gonarka da aka suke kiransa rabi'ul awwal an ce sumiya bi zalik lirtiba'ihim fihi al-irtiba'u al-iqamatu fi imarati rabi sukan zauna cikin wato zaman su a cikin lokacin wato jin daɗi da kuma cin riba da kuma samun alkhairi na biyu kuma ana kiransa wato rabi'u thani ko rabi'ul akhir ana kiransa rabi'ul akhiri ko kuma rabi'u thani kamar da ake kiran wancan rabi'ul awwal to wannan ana kiran rabi'ul akhir ko rabi'u thani to wannan ma'anar su ɗaya ne don lokaci ne dai na alheri gaba ɗaya sannan na biyar shine jumada an kira shi jumada sumiya bi zalik li jumudil ma'i fihi ruwa yana wato laraba suna da zafi mai tsanani suna da sanyi mai tsanani a lokacin sanyi in sanyi ya sanyi in ka tsoma hannunka a cikin ruwa da asuba sai ka kama zai daskare ba za ka iya buɗe shi ka iya wanke shi ba saboda tsananin sanyi za mu gane wannan a cikin wani hadisi da wani sahabi aka fita yaƙi aka ji masa rauni sahabbai suka ce lallai sai yayi wanka yace kuma ga ruwa da tsananin sanyi ya zuba ruwan sanyin a jikinsa wanda hakan ya jawo rasuwarsa kuma za mu ga abinda fuka ha'u suke cewa in tsananin sanyi ya tsanani mutum ya tabbatar in yi amfani da ruwa zai iya halaka shi hmm. ko ya sa masa mura mai tsanani ko kuma ya haifar da sabuwar cuta ko ya hana ta warkewa ko ya ƙara tsawon lokacin warkewarta suka ce to mutum ya taimama ya bar ruwa. saboda irin wannan yanayin na tsananin sanyi hmm. kuma duk matsalar hoppi zaka ga tana da alaka da irin waɗannan to shi yasa suke kiransa jumada wato watan daskarewan ruwa ana kiran jumada al'ula ana cewa kuma jumada al'awwal kamar da ake kiran na biyu jumada al'akhir ko jumada al'akhirati tsananin wannan sanyi yawa tsananin wannan sanyi yakan sa ruwa har ya diskare wani mawakin laraba yana cewa lailatin bin jumada zati andiyatin la yubsir al'abdu fi iha tunuba ولا ينبغ الكلب فيها غير واحدة حتى يلفى على خرطومه الذنب wato yana wake wannan lokacin juma din lokaci ne na saukar lema da kuma saukar wato abin nan ruwa ya daskare to wannan shine na wato shida jumadal ula da kuma ko jumadal awwal zaka iya karanta shi ka ce juma ula ko juma awwal hakanan juma akhir ko juma akhirati wato za a iya ta'anisinsa ko a taskirinsa sai wata na bakwai shine rajab wanda an ciro shi ne daga at-tarjib yana nufin at wato girmama laraba suna girmama wannan watan har ma sukan fito da wasu yanka ma da suke na musamman wanda ake kiransa yankan rajab wanda musulunci zo tara suna yi kuma ya soke wannan ya nuna musu dai ga abubuwan da shari'a ta yadda da su ana hmm. har suna cewa ish rajaban tara ajaban wato karayu kana ta ganin rajab rajab da yawa za ka yi ta ganin abin mamaki da yawa a cikin karin magana laraba suna cewa ish rajaban tara ajaban ka rayu ka ga rajab wani rajab din ya zo to za ka ga kuma abin mamaki da yawa sannan na takwas shine sha'aban wanda wato lokacin da rikici sha'aban yana nufin tsagewa ko kecewa ko rabuwa ko tarwatsewa shi sha'aban shi sha'aban kalma abin da take nufi kenan hmm. min tasha'abatil qaba'il wa tafarruquha tashaqqubul ƙaba lokacin da rikici yawa tsakanin laraba mafi yawa a wannan watan suka sun fi rikici so da lokaci ne da rana ta fara zafi so da haka kuma wanda yake cikin sahara in rana ta fara zafi din nan ga zafin rana watakila ga zafin jiki ga na ajihu eh. to sai ka ga rikici ya fi yawa to sai kabilu suka dinga tarwatsewa wanda su malaman tarihin da suka tantance wannan tun kafin zuwa musulunci suka ce to dalilin da yasa suka kira shi a banki na haka waɗannan ranaku waɗannan watanni ba musulunci ne ya zo ya sa musu suna almuharram safar kaza ba a'a dama laraba suna da su eh. abinda musulunci kawai yayi ya zo ya tabbatar da su ne yana lissafi da su eh. har Allah ta'ala ya kama ɗaya daga ciki a cikin alkur'ani wanda da a cikin sha biyun nan ɗaya ne kawai ya zo shaharu ramadan amma ragowar sunan su bai zo a cikin alkur'ani ba amma haka a kalanda ta musulunci da lissafai da tafai da malamai suke rubutawa suke yawan ambatan su har suka zama wato tabbatattu din ake amfani da su hmm. sannan na tara shine ramadan bai kalmar ramadan take nufi min shiddatar ramda saboda tsananin zafi wato lokaci ne mafi yawa na budewar rana da kuma tsananin zafinta wani yana cewa almustajiru bi amrin inda darratihi kan mustajiri minar ramda ibin nari wato wani mutum ne wai amr suka ce wanda ya fake da amru kamar wanda zafin rana ne ya koro shi ya shiga wuta hmm. kaga wato ya ya abin da ya guda din wanda ya gamu da shi ya fi tsanani to shine da haka daga zafin rana har suna cewa yuqalu ramadatil fisal iza atashat idan yar taguwa tana jin zafi sai su ce ramadat ma'ana tana jin zafin rana a jikinta to wannan shine wata na tara kuma dalilin wannan suna nasu kenan sai na goma shawwal shawwal yana nufin dagawa ko buɗewa suna cewa shalatil iblu aznabaha wato taguwa ta ɗaga jelata lokacin da raƙumi zai barbare ta mafi yawan wannan lokaci na kiwo ne da haɗuwar raƙuma da kamar za a iya cewa tunda mafi yawa sana'a su shine kiwon raƙuma shi yasa zamu ga ko a wajen diya aka fi maganan a bayar da raƙumi saboda su dan an ce wani ya kashe mutum ya bada raƙumi ɗari bada raƙumi ɗarin nan wani zai ga yana da raƙumi dubu wani yana da dubu biyu da sauransu sun haka shine kamar babbar dukiyarsu hatta a hadisi zaka gan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kwatance na wani alheri sai ya kwatanta da raguma yake cewa la an yi hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'am mm-hmm. annam saboda shine dukiyar da suka fi ganewa da haka shawwal abin da yake nufi kenan wato wato abin nan dagawa ko budewa ko karkatarwa da sauransu amma shine asalin tarihin abin a wajen larabawa kamar yadda malaman tarihin suka faɗa sai idatu ko zulki idati ko adati ana karanta shi biyu idati ko adati wato kafin din za a iya mata kasara idati ko adati alka'adatu wato lokaci ne na zama yana nufin zama ni ko odiyan fiha anil kital wa tirhal lokaci ne da ba a fita yaƙi ba a zuwa kasuwanci ana zaune a gida ana waƙoƙi ana kuma nuna alfahari da kuɗi da eh, girma da ɗaukaka da eh, eh, nasaba wani ɗan wani a zo mawaƙa su zo su taru wani a ya tsaya ya baiti dubu ko tarihi ba mm. ha akwai kasuwa da ake zaunawa ga ƙwararru ga mawaƙa su zo kowa ya waƙarsa wani ya ta yabo wani ya ta zambo wani ya ta sarautakantaka wani ya ta kaza haka dai ko masu hukunci suna hukunci to mafi yawa game da malaman tarihi suka faɗa a cikin wannan wata suke yin wannan abu to kuma ana zaune ana ta shirye-shiryen aikin haji saboda haka ba lokaci ne na rigingimu ba sukan zo ma dan saurara rigingimu a wasu lokuta sai na ƙarshe zulhijja ko zulhajjati zulhijjati ko zulhajjati shi ma ha'un din za a iya mata kasara zulhijjati ko zulhajjati an kira shi da wannan ne li'iqa'ihim hajj fihi saboda a wannan wata suke yin aikin hajji to waɗannan su ne sunaye na waɗannan watanni na musulunci guda ainihin wato goma sha biyu da kuma tarihinsu yadda yake to wannan kalanda abin da yasa ake kiranta ita wato ta shamsiya ake kinta ko ake kyamata ko ake wato kokarin kawar da ita ba wai ainihin daga lissafin matsalar take ba lissafin rana ainihin musulunci ne wannan da muke cewa ta kafa yawa Allah ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab duk malaman tafsirin suka zo nan sai sun magana akan cewa akwai asana alkamariya akwai asana shamsiyya to amma abin da ya faru dalilin da yasa wannan kalanda din kyamar musulmi suka kyamace ta wato saboda abubuwa guda uku daga wannan dalili ya sanya ake cewa kalandar turawa kiranta da kalandar turawa da masihiyya kuma hurufan guda biyu da ake sawa wanda ake cewa AD din nan da suke bayan kowace shekara ma'anarsa shine anno domini mm. cikin harshen yunan wato latin ko girka kuma yana nufin bayan mutuwarsa after death kaga mu mu yadda ma su sun rataye ko sun kashe ko sun soke ko sun tsire annabi isa ba ko sun gicce shi ba eh. wa ma qataluhu wa ma salabuhu hmm. walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu allahu ilayhi da haka wannan masihiya din kalmar masihiya da kuma wato kalandan turawa da kuma wannan AD da suke sawa wanda yake nufi a yaren girish ko Latin girin wato Anno Domini ko kuma after days a turance wannan shine kyama ta farko da ake ma wannan kalanda wannan kalanda a halin yanzu kashasan kiristoci har ma na musulmi suke amfani da ita an kirkiro ta ne a zamanin sarkin Rome a kasar Italiya ta yanzu da ake kira Julius tun shekara ta 46 kafin bayyanar Annabi Isa ko kafin haihuwar Annabi Isa wannan kalanda tana da watanni goma sha biyu kuma ana ambatonta da jiliyon kalanda mai kwanaki dari uku da sittin da biyar da kwata eh. haka dama kuma yake tun a cikin lissafin da malamai suka faɗa a cikin tufan musulunci cewa haka lissafin ta yake kwana 365 da kwata tafiyar rana kenan hmm. a shekara ta 1582 zamanin fafaroma girgori na sha uku wanda cikakken sunansa shine ogo Bankon pagani shi wannan faforoma din wanda aka haifa a shekara ta 1502 ya mutu a shekara ta 1585 shi ne ya sake kalandar julius kuma ake ambatanta da kalandar gregorian kalanda ko grigori ko gregorian kalanda wato shi ya zo ya canje-canje ya kara kara a cikinta girgori shi ne ya canje-canje kuma ya ƙara wa kalandar julius kwanaki goma tana da watanni goma sha biyu shekara ɗaya kacal da yin wannan canji wato da uku ƙasar italiya ta fara amfani da ita ita ce ƙasa ta farko a duniya da ta fara amfani da wannan kalanda bayan gyaran da wancan paparoma ya mata da ƙarin da ya mata na kwanaki to bayan ƙasar italiya ta fara amfani da ita sai portugal ita ma ta fara amfani da ita sai ƙasar spain da ƙasashen jamus 'yan katolika su suka fara amfani da ita sai 'yan tawayen protestant su ma suka fara amfani da ita a dubu ɗaya da ɗari shida da casa'in da tara ingila da ƙasashen da ta mallaka su sun fara amfani da wannan kalanda a shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da biyu sai sweden a shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da uku sai ƙasar japan ta fara amfani da ita a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da uku ƙasar china ta fara amfani da wannan kalanda wanda suna suna da tsohuwar tasu shekaran giwa shekaran kare shekaran kaza amma daga baya su ma suka koma amfani da wannan kalanda a alif da da goma sha biyu tarayyar soviet bayan ƙara yakin duniya wato wanda aka fara alif da sha aka kare shi alif to a wannan shekara ƙasar soviet ta fara amfani da wannan kalanda ta gregorian kalanda da girka da cana su ma sun fara a wannan shekara ta wato da uh, shekara ta 1923 daga bisani kasashe da dama suka fara amfani da wannan kalanda har da na musulmi suka rika gashahun wato kasashe da suke amfani da wannan kalanda shekara bayan shekara watannin kalandar girgori guda goma sha biyu ne kamar yadda muka yi bayani kuma dama na musulunci ma guda goma sha biyu ne su ne muke faɗa da hausa janairu fabrairu maris afrilu mayu yuni yuli agusta satumba oktoba nuwamba da disamba watan disamba da oktoba dama to wannan shi ke kawo ita kalandar rana din ba ta canzawa tunda ba kanta aka gina ibada ba mu da yake ibada za mu an gina mu ne akan kalanda ta wata sunaka wata shi ne yake tafiya da lissafin da za a iya gina ibada akai ita rana dama rana rana ce suna ka sananne amma duk ibadar da za a yi ta da daddare a waye gari to sai an gina ta akan kalandar wato lissafin wata kamar yaya yanzu idan an ga wata yau in an kwana gobe me ake cewa nawa ga wata ɗaya ga wata ɗaya ga wata eh. kenan wayewa garin da aka ya zama ɗaya ga wata sannan idan an ga watan da za a ɗau azumi ana ganin wata ne da daddare sau kuma watan da aka gani na yau ɗin da daddare to gobe kuma shine na shine lissafin gobe zai fara haka nan daren sallah in yazo in an ga wata da daddare to wannan daren ba sunansa daren azumi ba ko tsayuwar daren azumi ba a cikinsa domin ya zama daren sallah ya zama daren sallah wa shekarun sallah shi ake kira daren sallah so wannan yasa a tunda ibada ta musulunci tana tafiya akan wannan lokutan ne tana hadawa awa 24 to ita tafi cancanta a bangaren ibada fiye da waccan abin nan din hausa malamai suna cewa ita saboda ƙarin da take samu da bambance-bambance ita kuma an gina ta ne akan gani da ido wani kuma an gina ta ne akan rubutaccen lissafi wanda baya canza. to kuma ibada ana so hadi da sauran kokari ya shiga wannan ku ba wani kokari da zai shiga a cikin ta kuma ga irin sunan da aka bata waɗanda ba su dace da ka'idodi na musulunci ba mun shirya a cikin waɗannan watanni akwai masu kamar da disamba da oktoba da agusta da yuni da mayu da maris da janairu duk suna da kwana 31 hmm. watannin afrilu yuni satumba da nuwamba duk suna da kwana 30 a sahilin da watan fabrairu eh, yake yin kwana 28 ko 29 kamar yadda ya zo a cikin kundin bayani na kasar ingila an samu sunan watan janairu ne daga janus hmm. janus sunan gunkin romawa ne mai halitta da ba da arziki shijanus janus eh. gunki ne na ƙasar rom wanda yake bayar yake halitta a tun fa a maguzanci din can tun a maguzanci eh. can to suna da gunki wanda shi suke jawai